assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana mahdi ado ibrahim kamar yadda ku sani mu da sake saduwa da ku a cikin wani tasha ta mai albarka sana wannan shiri na mai albarka daga tashar malitek a yaushe ina samun tambayoyi daga gurin mutane da dama suna ce min mahdi yaushe za mu fara za ka fara yin bidiyo akan yadda ake samun kuɗi a intanet to insha Allah rabbi mun zo gurin dama mun yi muku alƙawari kan cewa za mu koyar da ku irin wayannan bidiyo na samun kuɗi a intanet to amma me abin da yasa za ku ga wasu lokutan muna jinkiri wajen yin irin wayannan bidiyon ba komai bane ba ma son mu zo mu kawo muku abin idan muka saka za ku ci wannan abin ba ya yi akwai da yaushe mu abin da muka dauka da duk mutumin da ya biyo mu ya kasance muna yi masa abin da zai ji daɗi ba zai yi saboda muna samun views ko kuma za mu samu views don ya ba mu kuɗi ba ba zai yi mu kawo muku abin da mu kuma idan muka ya ba mu biyu su nan wani ma daga karshe zai maka Allah ya isa wanda yake tabbatar da kan cewa na abin da ka koyar har ga Allah ba gaskiya ba ne to shi yasa za ku ga muke jinkiri ba ma kawo bidiyo ko mu ce muku wayyan da za ku samu kuɗi kaza yanda za ku samu kuɗi kaza ba ma irin wayannan bidiyon saboda me kamar yadda mutanen mu suka yadda da mu shi yasa mu ba muka jinkirta amma mai wannan lokacin za mu fara kawo muku bidiyo irin wayannan wayanda suka danganci samun kuɗi a intanet kuma duk abin da za mu kawo mu saka akan YouTube ɗin mu mu ce muku za a samu kaza za a samu kaza to tabbas mun gwada shi kuma saboda gwadawan ne yasa muka kawo muku shi kuma ba za mu kawo bidiyo mu yi muku shi ba har sai mun tabbatar da kan cewa mu ma da muka koyar da shi mun samu kuɗi akan wannan abu wanda zai nuna maka kan cewa kai ma za ka iya yi duba da yadda mutanen mu suke fama da rashin kuɗi wani ma zaka ga kawai dai yana shan data amma me datar idan ya sha data yau gobe zaka ga bai da kuɗin da zai iya kara amfani da wasu saboda matsalolin data to wayannan irin bidiyon da zamu dinga kawo muku ko da a ce kuɗin ba da yawa bane zai taimaka maka wajen idan kana shan data ya zama na kan cewa data nan da kake amfani da ita kana iya dan samun wani abu wajen rage matsalolinka to wannan insha Allah zan fara koyar da ku kuma wannan sanarwa ne akan cewa zan fara yi amma mai a bidiyoyin mu na gaba masu zuwa Allah yarda zan fara kawo muku kuma insha Allah mutane da dama za su kara akan irin wayannan bidiyon masu yan ƙananan matsaloli su ma za su karu kamar mata da suke zaune a gidajen su ba sa yin komai da sauransu to duk irin wayannan bidiyoyin da zamu dinga kawowa za ku dinga amfana da su dalibai da suka gama karatu da sauransu ba su da abin yi duk irin ƙananan bidiyo nan na samun kuɗi a yanar gizo da zai taimaka musu wajen su dinga a tafiyar da su to dama sanarwa ce na gode ina ga kowa fatan alheri da wannan shi ne zuwan ka na farko wannan tashar tawa da Allah ina roƙon alfarma da ka danna mu subscribe sannan ka danna mu ƙararrawar sanarwa yanda za ka dinga samun sabbin shirye-shirye na a duk lokacin da na saki na gode